Nasarar hakan ya fito ne cikin bayanan da kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya CSP Olumiwa Adejobi ya gabatar kan miyagun mutanen da ake zargi a Abuja inda ya ce an cafke waɗanda ake zargin a wurare daban-daban daga faɗin ƙasar kuma dukkansu sun amsa laifukan da suka aikata yayin gudanar da bincike a kansu DSP Mustapha Bello Abdulkadir ya bayyana irin makaman da aka samu a hannun miyagun 'yan ta'addan. Makaman da muka samu dai gaskiya akwai AK-47 guda 20 da wani abu ne aka samu AK-47 47 sannan akwai wasu pump actions guda goma akwai pistols locally made ones da ake yi yawanci a jos kamar guda biyar ne ina gani muka samu eh, sannan mutanen da aka samu na garkuwa kuma a yankin jos da Bauchi da Adamawa da Kaduna sannan kuma a cikinsu an samu cikin mutanen da suka gudu daga kuje prison nan da aka yi kwanakin baya mun same su kusan guda bakwai ne muka same su daga cikin waɗanda aka cafke har da waɗanda suka amsa cewa su ne suka hallaka rubu musa mante ɗan majalisar dokokin jihar bauchi tare da garkuwa da matansa biyu da yarsa mai shekara ɗaya tare da wani tsohon dpo yan sanda kamar yadda dsp mustapha bello ya kare a kai daga maganganun da aka masu shine suka suka bayyana cewa su suka yi wannan abubuwan da ake zargin su da shi dpn wai ya dan takura masu tun yana aiki yanzu ya ritaya dan bauchi ne ya yi ritaya wai ya takura masu tun lokacin yana aiki so bayan ya ritaya ne suka bi shi har gida suka kashe shi sannan dan majalisar shi ma dai yanda suka yi bayani cewa wai sun dan samu wani abin nan da shi ne shi yasa suka yan najeriya kamar honorable sa'idu kabiru gombe ya ce idan ana wadatar da jami'an tsaro da kayayyakin aiki da suka kamata ba shakka kasar za ta yaƙi matsalolin tsaro da ke addabarta. Babu shakka idan dai Najeriya aiki za ta yi ma'aikatan Najeriya suna da kwarewa batankwacin kwarewar dukkan wani jami'in tsaro da ke kasashen duniya waɗanda suka ci gaba. A wani lokaci akan samu sakaci ne yayin da su jami'an tsaron suke kallon kamar ba inganta musu kayan aiki ba amma matukar za su samu kayan aiki da suna da kwarewar da za su yi bincike su bi diddige su gano miyagun mutane kuma daidai wannan lokaci da kasar take fama da matsalar tsaro to babu shakka wannan abin ta goma shine kuma abin a yaba musu jami'an tsaro na Najeriya. Kazalika masanin tsaro a kasar jihar Yahuza Getso ya yi ƙari da cewa. Na jinjina wa hukumar 'yan sanda na iya zakulo waɗanda suka amsa irin waɗannan laifuka waɗanda aka aikata wanda aka kasa aka gaza gano waye aikata su. Kama tun da yanzu an zo shafi an zo lokaci wanda Allah ya sa aka fara kaiwa ga gaci wannan abun madalla ne kuma abun ayaba ne. Amma dai ga laifuka nan ana aikatawa barkatai a filin Allah ba a boye ba. To ya kamata a ce irin waɗannan abubuwan ana bin su bisa ka'ida babu wanda ya ce kada hukumomin tsaro su yi aiki amma a yi abun bisa ka'ida da tsarin yadda ya kamata kada a koma harbata mati har ilau daga cikin nasarorin da rundunar 'yan sandan ta ce an samu har da cafke wasu daga cikin gangan 'yan boko haram da suka gudu daga gidan yaron kuje a lokacin da 'yan ta'addan iswap suka kai hari da wasu 'yan kungiyar tsafi ta black axe da aka kamo su daga garin ekoma ta jihar edo suka kuma amsa cewa suna wannan mugun aikin shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya